an riga ni na zo na riga na saurari karatu to kusan ina jin an gama karatun yi so eh, dan abin da zan kara kenan zai zama ba wani dan tsokaci ne kawai ma'ana irin wannan makaranta da ake tara mai ake cewa ummahatil eh, mizamu ce ku cika mun ya ce umuhatul aulad yayi ta muje dai ah, irin wannan makaranta din ma'ana wadda ta kunshi ah, karantar da mata ba karamin muhimmanci take da ba kasancewar ah, yawancin wuraren da ake cin kasuwa ko kuma inda bokaye da masu abin da suke cin kasuwa wajen mata ne idan mutum ya je dan talauci ya kama shi yana son ya ina zai samu kudade su shigo mai ba wahala to in ya zo sai ya tattara mata to yanzu za ka fara ganin an fara cewa to a yi niya a yi niya akwai abin nan saboda su su wani lokaci da an ɗai musu bayani ya kama su ba za su tsaya wani bincike ba to shi idan an ce makarantar da ake karantar da irin wannan ba karamin makaranta ba ce ma'ana a sanar da su mi ya kamata suka na aƙida mi ya kamata za a yi ko mi ya kamata ba za a yi ba allah ya samu dace za mu ga cewa irin wa'annan eh, wuraren wa'anda ake eh, malaman da suke juyar da mutane yawanci za ka ga suna amfani da bangaren eh, harkar mata kenan abin da ya shafi kishi a ce za a ba da magani iri kaza eh, wanda yake mutum zai ko mutum ma mata ce tana da mijinta a ce mijinta za ta samu galaba a kan shi alhamdulillah karantar wadda ake yi yanzu ya sa an samu salama a kan wannan duk dai mata da suke ɗalibai mata wanda suke fuskantar makarantu da ake karantar da sunna to an samu ah, waraka bakin gwargwaro kan wannan amma duk da haka ana ƙara kira cewa ya kamata mu kiyaye sosai kamar yadda ake bayani a ƙida ɗin nan to abu kaɗan zai iya sa mutum ɗan santsi kaɗan ne zai iya raba mutum da da ƙida shi idan aka ce annabawa da manzanni dole ne mu imani da su ba tare da mun bambanta ba ko la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba bambantawa tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah to kun ga wannan ya nuna cewa ita shari'a gaba ɗaya ake fahimtar ta wato ma'ana mutum bai da zaɓi ya ce zai aiki da wannan ba zai aiki da wancan ba idan ana son a taɓa ƙur'ani ko sai wasu malamai su ba da fatawa cewa wai mace mai haida ko mai biki in tana son za ta ɗauki ƙur'ani sai a balla a cire fatihar cikin alkur'ani din sai a ce wannan ya bata dama ta ɗauka ko eh, to a nan ba wai ina magana kan hukuncin eh, cewa mata mai haida za ta taba ƙur'ani ko ba za ta taba ba ina magana akan to idan an cire fatiha shi sauran alkur'ani din to yaya yake kenan aya ɗaya ko kuma mu ce sura ɗaya meye matsayinta eh ma'ana kenan in an ce an cire fatiha daga cikin alkur'anin sauran alkur'anin kenan meye matsayin shi kun gani so irin wannan abubuwa ya kamata mu faɗaka da su a cikin alkur'ani mai girma aya ɗaya idan mutum ya yi da ita ya yi ya kafirta don haka kenan ba maga shi alkur'ani baya da gefe ba za a ce a cire fatiha ba sauran eh, in dai hukunci ne ya kama shi duka to ba wani bambanci allah ya samu dace to kasancewar dama an riga an sha karatu na wata daya ko in ce makonni ana bayani akan alkur'ani mai girma tare da wasu karantattuka na ilimi to ni zan ƙara jaddadawa ne mahimmancin sauran ilmomi cewa idan mutum yana son ya fahimci tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda malam ke muku bayani to dole sai ya haɗa da su da yake an samu wasu daga cikin mata ma sun fara gabatar da tafsiri ko a nan garin hakanan ne to kun ga irin eh, dai bayanin da ake na cewa malam idan an ce mutum mai tafsiri ne kamar yana fassara yana bayani ne kai tsaye abinda allah maɗaukakin sarki yake faɗa kai tsaye mutum dai ya tsaya ne a wajen amma yana ƙoƙarin ya fahimtar da mutane mai maganar allah to kenan idan mutum ya yi wani zance ya danganta shi zuwa ga allah wanda ba haka ba ne kun ga akwai haɗari shi ya janyo sati kafin an fara watan kafin an fara ramadan din nan lokacin aka shirya samina kan malaman tafsiri saboda ni tafsiri ya zama wata kasuwa da almajirai suke samun kudaden shiga a ƙarshen ko a kowane watan ramadan da ake samu idan mutum ya gina masallacin shi ko a unguwa sai kokarin cewa to ga masallaci na nima yana son a zo ana ta fassara min ana min tafsiri kun gaba ba tare da shi malamin tafsirin ya san me zai faɗa ba amma tun da akwai ƙarfin hali to shikenan sai mutum ya ce ya amsa kun ga daga nan za a samu mutum ya ce shi yana tafsiri yana da na karfe biyu da yake yi yana da na karfe hudu yana da karfe na karfe tara na rana ya ga in ya samu masallatai guda uku hakan nan a ƙarshen eh, ramadan to insha Allah ina ajihun shi zai dan cika to wannan idan mutum yana da ilimi a kai ba laifi in ya san me zai fada amma babban abu kada ka danganta magana zuwa ga Allah abin da yake ba haka ba ne ba ƙaramin laifi ba ne annabi sallallahu alaihi wa sallam karan kan shi ya ce man ka zaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar duk wanda ya karya da gangan ya jingina min to ya nemi gurin zamansa a ina a cikin jahannaba Allah kare mu da ita to kun ga zancen annabi ne sallallahu alaihi wasallam annabi ya faɗa to ina ga mutum da zai zo ya ci gaba da cewa zai yi tafsiri don haka malamai eh, mata wayanda suke so za su yi tafsiri kenan zan yi kira dan bangare ɗaya ba na sauran mazaje dama ai musu magana to duk wadda za ta yi tafsiri ta yi kokari ta san meye ya kamata na tafsirin da za ta yi meye za ta faɗa ta ce Allah ya ji ko annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ji ko kuma idan magana ce ta magabata ya zama ta yi bayanin cewa wannan magana ta magabata ce dama inda malaman kusasin eh, masu kisa kenan suka samu suka shigo wajen yin wad'u wato kirkiro hadisi suna danganta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke ba karamin kuma babban laifi ba ne ko don haka ya kamata ilimin da muka koya mu yi kokari mu yi aiki da shi allah ya samu dace har ila yau kuma ina ƙara kira ɗin da ga irin masu wannan ƙoƙarin cewa za su yi fassara su yi ƙoƙari su san mi za su faɗa wa al'umma domin gaskiya za su fuskanci kowane irin ilimi da mutum ya gabatar zai fuskanci tambaya gaban allah su wa cewa ya faɗa idan ya faɗa daidai to falila alhamdu idan kuma ya shi shishigi allah kiyaye wannan kenan sai kuma kira na gaba cewa idan ramadan ya wuce dama dai da mun san ku da kokari cewa za a ci gaba da harkar neman ilimi ko ba za a tsaya ba saboda ilimin nan ba a kammala shi ba a hada shi a rana ɗaya ko ana ci gaba da neman ilimi ne ba za a tsaya ba idan musulmi a rayuwar musulmi zai ci gaba da bincike kowane lokaci bisa ga rufe idanu kuma ba wai mutum ya danganta cewa wani mi zai nemi ilimi a kansa ba idan abin nan magana alwala ce a tabbatar da an tantance magana alwala wasu idan an yi musu bayani cewa akan alwala sai su ce wannan abin ya yi zama karami ko su irin babban ilimi suke so ba su son ana tattauna akan wannan matsala to wannan abin da ya shafi tun daga tsarki har abin da ya kai zuwa gaba har inda ya kai kolin ilimi dole ne a ci gaba da gabatar da eh, wayannan abubuwa sannan kuma mata wayanda suke da makarantun islamiyya akwai wani kira da nake son zai musu a maganar me ake kiran sunan su? aikin hajji nan da ake akwai mata da suke zuwa aikin hajji yawancinsu gaskiya ba sun san hukunce-hukunce ba ne don haka yana kira gare ku ku tsara irin makarantunku kuna tsara idan akwai wa'inda kuka san za su yi tafiya ku yi ƙoƙari ku tsara fahimtar da su yaya za su gabatar da wannan ibada domin da yawa za ka ga cewa wasu su dai suna tafiya ne ba su san me za su je su yi ba wannan ma babban aiki ne wanda yake yana buƙatar cewa a samu irin gudunmawar irin gudunmawar allah ya samu dace har ila yau kuma sauran eh, mata kuma a yi ƙoƙari ana ƙara fahimtar da su me ya kamata za su yi ma'ana a ƙara faɗaɗa kiran mutane na gabatar da karatu duk da yake wajen da ake tara mata wurare ne wajen galibi mata suna haɗuwa wajen mi buki ko idan an ce yi suna ko kuma mi aure ta wannan hanyoyin ne kawai ake haɗuwa da su ko akwai wata hanya sai islamiyya ko to duk wayannan hanyoyin da a yi ƙoƙari hanyar da duk aka samu dama a yi ƙoƙarin gabatar da abin da aka koya ma'ana abin da nake so in faɗa nan ilimin da kuke koya yanzu amana ce bisa a gare ku so dole ne ku yi ƙoƙarin isar da wannan amana ɗin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ballighu anni walau aya ko ah, ku isar daga gare madadina ko da aya ne ruba mu au an min sami da yawa wanda aka kai ma bayanin ma ya fi wanda ya saurara kiyayewa din don haka wannan abin darussan da kuka koya a wannan lokacin ina fatar cewa za ku yi ƙoƙarin isar da shi zuwa ga inda ya kamata kare zamana an ɗauka kuma daga nan an bashi saboda manufar ilimi kenan idan mutum yana koyan ilimi ya yi ƙoƙarin zai mi idan ya koya ya ɗauke jahilci kansa ko ya yi ƙoƙarin sanar da mutane na gaba kada ya tsaya cewa zai tsaya bakin inda ya tsaya nan wajen idan kuma mutum ya ga inda ake kuskure ya yi ƙoƙarin yin magana ko bisa ga hadisin annabi da ke cewa mara aminkum munkaran karan biyadihi fa in lam yastati fa lisani fa in lam yastati fa wa zalika abu iman so a yi ƙoƙarin isar da sakon gwargwadon kuma wayannan matakai din da aka faɗa na shari'a allah ya sa mu dace Allah ta'ala ya saka da alkhairi Allah ta'ala ya saka ma malamin mu Sheikh Tahir Baladu a mara imamu na kenan Allah ta'ala ya saka mu da alkhairi Allah ta'ala ya saka mu da alkhairi gaskiya ya yi taujihar sosai da sosai kalma bayan kalma musamman inda ya yi magana eh, ni'ima da Allah ta'ala yake haɗa mu da su bukukuwa na ɗaurin aure na biki bai kamata kawai ya zamana a ce sai dai kawai a yi biki a tashi ba tare da kin dasa wani alkhairi ba kuma lura da aka ce ana biki za ki ga daga ko'ina za ki ga wata taso daga maiduguri daga benue daga ina ne daga ina ne daga lakwaja duk an taho Allah ba ta yi wannan da ke ko hakan nan kuma wani biki in ba a nan guda ka sami da ya tara mutane ba an ka yada alkhairi a wurin sai ki ga yayi ya ta hurare da daman gaske kuma kamar yadda ake fafutuka yada barna haka ba ke fafutuka yada alkhairi sai ke kusan mabarnatan ma kamar sun fi samun gata Allah ta'ala ya sauke wani ta da nan nasiru zai ci wani abu Allah ta'ala ya saka da alheri mutane su kwata kenan بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى أهله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai komai mai kowa wanda ya haɗa fuskokin na a wannan bigiri mai albarka muna fata Allah subhanahu wa ta'ala zai rayar da mu rayuwa masu yawa saboda mu sake shaidi irin nan zaman da fata kuma karatun da malam ya yi mana farko dai allah sata masa da alkhairi mu kuma da muka saurari karatun kuma allah ki tabbatar mana da iko ya arzuta mu da karfin awantar da su a karkashin nan kuwa zan so na dan jawo an kudan uwa akan cewa idan maganar karatu ne ba na tunanin mata akwai wanda ya kai su iya zuwa makaranta ba na tunanin wannan in dai a ce aje islamiyya ne ko ana zuwa sosai to amma ina matsala take shine rashin aiki da karatu rashin sani yaya za a bujurowa karatun a aikace rashin ɗabbaka karatu, wannan shi yasa sai ka ga an yi shekara nawa ana karantar a islamiyya wata a nan ta aure a Islamiyya. wata a Islamiyya ta haihu wata a Islamiyya ta aurar amma duk da haka kuma sai ka gan laisa kan mislihi shay haka dai za ga abin da babu wani abin da za ka iya kamanta shi da shi haka dai abin yake saboda haka ya kamata a ce iyawanmu mata alhamdulillah na san wannan taron ya tara mutane ne daban-daban daga wurare daban-daban akwai masana cikinku kawai suna kallon mutum ne kawai na biyu akwai ɗalibai cikinku waɗanda suna iya faɗa suna iya faɗa a ji na uku kuma akwai waɗanda suna da wani abin da za su iya tasirantar da al'umma a kai da haka abin da ya kamata a fara tunani a kai shine ta yaya zan iya gudu na tsira ta yaya ne zan iya zamoto wanda akalla alal akal in ban iya da'awa ba in ba iya rubutu ba in ba iya wa'azi ba ba ni da islamiyya ba ni da wurin karantarwa wani zai iya kalle ne ya ce ka wannan mutum ya burge ni alal akal kenan a ce wani ya kalle ki shirayoki da tsariki don kin koyi da sunnar ma'aikin salawatullahi wa salamu alai sai ya gan cewa ko ta gan cewa kai wacce abin koyi ya kamata mu sa abu guda daya idan kina bisa gaskiya hatta makiyinki wanda ba bisa irin wannan gaskiya da kike kai ya sani ko ta san cewa lallai abin da kike idan nan gaskiya ne sai dai kawai dalili ko dalili daga cikin dalilai ta bata sai ya hana mutum koyi da ko kuma bin wannan manufan da haka ya kuma uwa kada ya zama ta yawan zuwa islamiyyar mu ba za ta amfane mu ba yawan sauraron wa'azi ba za ta amfane mu ba so da yawa muna ta hira da wasu ɗaliban karatu haka sai yake cewa shi yana ganin casa'in cikin ɗari masu siya kasa din malam kabiru gombe mata ne yace amma duk da yadda malam ke wa'azi yadda maza suke kabbara a mumbari da wurin wa'azi mata dariya suke kai wani mutum ya yawa shi kenan ba wani abu kuma bayan nan domin irgayen adadin da ake sai wannan kasu suka ne da irin yadda malam kabiru ke sa caji ya kamata a gan imani na tafi akan titi a gan mata masu imani a gan canji sosai amma canjin gaskiya ya yi karamci sosai haka kuma ya zo islamiyyunmu kwanaki mu wani ɗan ƙaramin aiki haka game da adadin islamiyyu da waɗanda suke zama wannan islamiyya ce ko kuma wanda suna zama muna islamiyya idai inda su an rubuta maka islamiyya to ina ban sun fi 150 amina kawa wannan ke nuna kenan cewa ba fara sabon islamiyya ba ba in sha'ir sabon islamiyya sai an tabbatar a kuma su zuwa islamiyya sannan kuma masu zuwa islamiyya sai ka ga kowane islamiyyar da za ba maka bar magana majalanta su ba lissafin su ake ba an fahimci wannan sun zama labarin su ya zama a satirin awwali na taka ba hafahiyar tun na alai bukratan wasila wannan kina amma mata da yara to islamiyyun su na nan amma sai ka ga duk da yawan su dinnan idan muka duba mujtama'a adin babu ci gaba sosai ta bangaren aiki da haka kira ta farko da nake so kenan kowa ya dubi me yake aikatawa kowa ya ga me zai yi aikata na musulunci sa'an ko masu da'awa su ci gaba da da'awarsu sannan kuma lokaci ya riga ya kai da salon da'awa ya kamata ya canza kusa shine malam allah saka malam a kafin duku shine yake so nuna mana ba wai kawai in mun haɗu a buki mu fara sa ido wani irin kaya aka ɗinka ba fara sa ido wani wani abinci aka dafa wani wani irin nama aka yanka duk wannan lissafi da ake yi kenan don an koma ce ai mutum ma mai tasa mai tasa wannan eh, nasa a lokacin da na haifi ɗana fara balle yanzu da ma arziki ya cun badada ba haka yake faɗa ba ba wannan gane yanzu ake yi ba don ɓarnan da ke fuskomi yanzu na sun fi barna da bala'in da muke tunanin shi yanzu a zamanin mai yanzu ya fi na da don haka aikin da ya kamata a yi ba aikin na mutum ɗaya ko biyu ba ne aikin na mutane da yawa don masu ɓarnan suna da yawa don haka a yi tunani salo musamman waɗanda suke da hanyoyi daban rubuce-rubuce wato ko a kaset akwai kwanaki da muke ta hira da wani malami an hana a sanar a masallaci an hana a yi da'awa a masallaci. an hana a zo a kawo wasu abubuwa amma duk da haka in an tashi a masallaci sai a don takardu da yawa a masallaci waɗansu sun aje suna isar da sakonni suna isar da sakonni wato ko kana so ko ba ka so sai ka ɗauka to kai da kai ka tsinta wannan takardar na a ƙasa ai za ka ce barin duba ko akwai suna Allah an kama ka wannan shi ne abubuwa da saboda ka masu wa'azi su duba salon wa'azinsu su masu yin kasa su duba salon kasar don su masu rubutu su duba salon rubutun su kowa ya duba abin da zai iya yi kowa ya duba abin da zai iya yi Allah shi taimaka mana sa'ana kuma bugu da ƙari maganar tafsiri malam ya taɓa maganar tafsiri so da yawa mukan ƙoƙari mukan ƙoƙari idan mu ba su da lokaci sukan mu ko da cikin kwana biyar mu samu kwana biyu ko uku mu saurari tafsiri da ake yi a tv ko a rediyo gabaki ɗaya nikan kokari na ga wannan kuma na bayana ce na ga abin da muka jiyo fa na ga abin da muka jiyo mukan ba su labari saboda haka gaskiya ana barna barna ba kaɗan ba a tv kuma wani da zara ya ganka a tv yana ɗauka malami ne shi kenan saboda haka muna bukata masu kuɗi a cikin mu wallahi muna ganin fuskoki waɗanda miliyoyin mazajen suke takawa sun ja kaya suna da kaya saboda haka Allah ban san manzo sallallahu sallam a kai wannan labarin zuwa gare su a yi kokari a gaya musu cewa yanzu fa muna so a mayar al'amura tun da kowa yanzu ko a handset ko a tv ko a rediyo yanzu ko ya koma nan sai a yi kokari a ɗauki nauyin karatuttuka da dama wani yana faɗa yake cewa shi ne asken musulunci da ake yi da yare daban-daban wannan yana bukata a bunƙasa kuma yana bukata a ƙara jawo mutane ce ka mutanen da ake so a kai labari gare su suna da yawa masu aiki kuma kaɗan ne masu taimakawa kuma sun fi ƙaranci kuma saboda haka muna bukatar wannan dan Allah misali yanzu misali yanzu na irin wannan wannan tsadaddan lacca yamma ya wuce lacca wannan tsadaddan wato bayani da aka yi mana in ba dai taimako Allah ba da rahmar Allah ba ba ta kai yawar da muke so da kai ba ta kai wurin da ake so wani abubuwa su kai amma inda yanzu ne za mu samu wata baiwa Allah da ita da mijinta ko ita kadai ko mijinta kaɗai, ko danginsu ko da suke suka ce to bari a sa wannan kaset so ɗaya a sati akalla a sa su har tsawon shekara wallahi sai kun canji suna da za su iya ba da labari su malam da za su iya ba da labari ana gani kamar an ci gaba amma sai a hankali saboda haka don Allah don san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu yunkura mu gan cewa mu ba da gudun ma'awan mu akan abin da ya shafi harka addini da Allah muna fata Allah taimaka mana dan abin da aka faɗa wurin da aka yi daidai Allah bada da lada ya rukanya mana lada wurin da aka yi kuskure kuma Allah shi gafarta mana malam kuma da ya dauki nauyin wannan karatun yana jajircewa wajen karatu safe da dare ba dan komai ba domin ya tsaftace bayani ya tsarkake bayani ya tatance bayani ya kuma gan cewa bayani shi ne mafi inganci ba don kowa ba ne domin akalla ko da za a samu kura a lahira ya zama to kuran kaɗan ne ya zama to irin wanda za a ce ka ka kuskure nan amma mun yafe maka mun rufa maka asiri a duniyar nan don haka shiga aljanna Allah ka sanya mu cikin za su shiga aljanna bi ghairi hisab سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ونتوب استغفرك ونتوب اليك الله تعالى شاكر على خيره Allah ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi kafin mai jawabin godiya na minti ɗaya da rabi haka tambaya ta farko ko tunasarwa ta farko wata ta rubuto cewa ya kamata a yi bayani na cewar ba a roƙon Allah da sunayen ashabul kafi eh eh wasu sai su dinga roƙon Allah da sunayen askai wato har yanzu mutane ba sai ina aka dusa ba wato abin da na faɗa muku ɗazu tsarki da aka ga suna yabo da Allah ta'ala yi musu na cewar su bayan Allah ne kuna gina da ko tun a zamanin su fa aka samu jahilai suka ce to a gina masallaci a kan kabarinsu amma da kabarinsu ya zama masallatayya fa qalu bin wa alayhi dunyana kalin qala allazina ghalabu ala amrihim kullu raka lafzul qur'ani ghalabu ala amrihim wani suka yi rinjaye ko wanda wurin da zai zama yan dauri ne a gari a ce su suka fi yawa Allah ya sauke sai suka ce mai wurin ya zama masallaci ka hatsarin gaske ne ba a duk wannan kamar da na faɗa muku ɗansu duk yadda take ganin an ce ta sha azumi a watan ramadana wana jina da kyau ko tarama bayan sallah tana gani ina ma ta yi cikin ramadana ta sani ba azumin ramadana ba ke sallah ba sallah ba ta kai tauhidi ba wana jina da kyau ko sabili da haka bai halatta ba a kira Allah ta'ala da sunan kowa kun lura da nake nufi da sunan kowa bai halatta ba ke ce ya Muhammad ya rasulallah bai halatta ba bai halatta ba duk wani wanda ke gan shi da daraja Allah ta'ala ne ya bashi Allah ne ya ce ki so shi to za ki so shi ne gwargwadon yadda ya ce ki bashi haƙƙinsa kun lura da kyau ko sai abu na biyu wannan ta ce tana buƙatar a yi mata bayani akan jujal an yi magana ɗazu cewar abin yana buƙatar lokaci lokaci ne kawai tambayar ta biyu a yi magana da aka ba ta fahimci magana da aka ce yan bidiya su suke da yawan ibada ba ban faɗi wannan jumlar ba abin da muka faɗa shi ne, yan bidiya sun fita firantuwa da ibada zalla ta gino akan dalili ko bata gino akan dalili ba ina ba ta kun gane wanda kyau abin da yake a sunna shine ibada tukuru wacce ta gino akan dalili qiyamul layli salatul layli masana masana qiyamul layli a raka farko in Allah ta'ala ho da miki ki karanta bakara ki karanta ali imran ki karanta kaza idan daga fatiha zuwa nasu ne ki karanta abinda idan daga alamtar kai zuwa mal jannatu wan karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar dare da aya daya aya karshe ta cikin suratul maida ina ba ta kun gane ko ba ya sai ki haddace qur'ani duka ba abinda Allah ta'ala ya hore miki ki karanta salatin annabi wanda ya tabbatar da annabin sallallahu alaihi wasallam ki yi tasbihi ki yi subhanallah bihamdi adadin khalqi wa ridwa nafsi duk zikire ne muna nufin yan bid'a suna yin shi ne tukur kawai sakaka sunan ibada ko me yazo ka sai a ce bari ayi. Sai saboda haka bayan an kammala an kammala tarawih a guje sai kuma a dauko wani littafi a ce na bulbulin gaban yau shine wa masalla lailatul khamisata ashara min shahri ramadana duk wanda yake zai kaza yake kaza Allah ta'ala ya tsare mu baki da shi yake nufi wannan kuma take cewa da ake maganar faɗa su sai ta ce to mutum ne yake da kuɗi naira dubu ɗari da ashirin sai ya ba wani ya dinga jujjuya kuɗin kuna jina da ke ko amma da sharaɗin duk wata guda zai kawo mata naira dubu biyar za a ci gaba da juya kuɗi zai dinga kawo mata dubu biyar a matsayin riba me hukuncin haka Ya za ku ce eh bai halatta ba wannan riba ce wannan haramun ne abin da ya sa ya zama haramun fuskoki da yawa ko dai akwai waɗanda suke wannan da zimmar kuɗinsu da suka bayar yana na a ajiye kun lura da kyau wannan dubu biyar za a dinga bata ne kawai shi ne ta wannan haramun ne saboda mai zama haramun saboda ba mu sani ba a watan nawa aka samu riba a wannan naira dubu ɗari da ashirin da kika ba shi, in ya samu ribar dubu ɗari fa kuɗin ya koma dubu ɗari biyu da ashirin yanzu ya dace na dubu biyar zai yi kuma zai yi ba idan ta ji cewar an samu riba dubu ɗari a watan sannan kuma dubu biyar aka bata ya kuke gani eh to idan a wannan watan kuma ribar naira talatin aka samu fa saboda ta bi halatta ba wannan yadda ake yi shine ga kuɗin nawa za mu raba riba sai a ce za a raba gida uku ke ki ɗauki ɗaya mai kuɗi ni mai wahala ɗauki biyu ko kuma ni ɗauki biyu ni mai kuɗi ke mai wahala ki ɗauki ɗaya ribar saboda haka idan wata ne ko wata shida ko shekara sai a zo a lissafa a cire uwar kuɗi sai a ɗauko tsabar ribar sai a raba ta haka ake yarbo da da bayani sai gabata wannan shine sai wannan shine abin da ya shafi wannan muna addu'a da dukkan waɗanda suka taimaka haka karatun ne ya zo nan gaba Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi waɗanda suka zo suka sanya mana baki a cikin wannan karatu suka baro ayyukansu suka zo akan wannan Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi yadda suka zo lafiya Allah ta'ala ya kai su gida lafiya Allah ta'ala ya albarkaci zuriyar mu baki daya Allah ta'ala ya albarkaci mu baki daya mafi waɗanda ba mu su ne waɗanda suka zo suka hallara dan ba don sun zo sun hallara ba da sai da kai gulab kun da yake ko amma mutumin da ya baka sauraron sa ya baka kunne ya tsaya dan ka dasa alkhairi a tare da shi wannan ba karaman ni'ima bace Allah ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi yadda muka fara wannan lafiya har Allah ya kawo mu yau lafiya Allah ta'ala ya sanya mu duk gaba ɗaya mu yanta ne daga azabarsa ina so in nabahar da junanmu tambihi guda da zan mana shine duk wacce ta san ana bin ta bashin azumin watan ramadana ta yi iya kokarin ta daga ta rama shi musamman a watan sallah me yasa kuka gina ce musamman a watan sallah a watan babbar sallah sai ga ana kiranka a waya malam wacce ake bin da azumi ya halatta ta yi azumin ranar arafa kin ji fa kai sai ka ji ana kira ga malamin da ake bin shi azumi ya halatta ya tasowa da ashura haba malamai malam ya ce karatun ake yi mata ana karatu daga ina makaranta ina zuwa makaranta ne ake yi karatu amma karatun a jiki sai kuma kiga wani abu ne daban duk yadda siti shawwal ya kai da falala bai kai ramadana ba ana sallam ce man sama ramadana duk wanda ya azumi watan ramadan to ke wata kira 20 kika yi ko 25 kika yi ko 28 kika yi har yanzu biki azumin watan ramadan ba sanan duk yadda yake ganin shawwal da falala siti shawwal da falala bai ta kai ramadan ba bawa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi waɗanda suke hasashen waɗanda suke ganin suna da dalili shine hadisin na Aisha radiyallahu anha da ta kasance tana ramar azumi a watan Sha'ban ina jira hadisin muslim ne sai imamin nawawi yake magana yace me karshen hadisin ta ce saboda matsayin manzan Allah su salama a wurinta ita ba ta ramuwa saboda ba ta ramuwa azumi da wuri saboda ba ta so da da kifta wa ido manzan Allah ya nemi ta ci tana azumi saboda haka takan jinkirtar da azumin tukunna har zuwa wannan lokacin ba yana ba da lasisin mutum ya ajiye azumi sai watan sha'aban ba ki ja ana tambaya malam mutum ya ana bin shi azumin shekara biyu azumin shekara uku ya zai yi haba malami ba haka ake rayuwa ba Allah ta'ala ya karbi ibadar baki daya Allah ta'ala ya karbi ibada mu baki ɗaya da aka zo lafiya Allah ta'ala mai da kowa gidan shi lafiya wa Allah sauka malam da alheri suka ce sai sanarwa kamar haka sanarwa ta farko sanarwa ta